وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة <clears throat> وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin ikon Allah maɗaukakin sarki yau za mu ci gaba da karatu a wannan majalisi inda muke karatu cikin littafin madarijin salikin baina manazili iyaka na abudu wa iyaka na sa'in yau 20 ga watan muharram a sabuwar shekarar musulunci ta 1448 <clears throat> wanda ya yi daidai da biyar ga watan bakwai na shekarar aihuwa na annabi isa alaihi salam in ba a manta ba mun yi karatu har zuwa babin da mali yake magana akan farkawa da kuma rafkana <clears throat> to malam ya ci gaba da bayani akan farkawa abin nufi farkawa farkawa na zuciya da farka ko kuma ta rafkana da dalilan da suke kawo haka din to mali yake cewa falghaflatu wal yaqdatu yakunani fil hissi wal aqli wal qalbi da rafkana da kuma farkawa mutum ya farga ya ankara daga wani abu da da yake ciki na makuwa ya dawo cikin hayyacinsa ya ce da haka ɗin da kuma rabtana sukan samu ko sukan kasance filhisti a cikin eh, eh, jikin mutum akli da hankalinsa eh, wal kalbi da kuma zuciyarsa Ya ce fa mustaqibul ƙalbi, wa ghatiluhu ka mustaqibil badani Ya ke cewa abin da ke farar da zuciya ko kuma abin da ya kanar da zuciya to kaman abin da ke harkar da jiki ne da abin da ke sa jiki kuma ya shiga cikin hali na bacci wa kama anna yaqdatu al-hissi ala naw'ayn fa kadhalika yaqdatu al-qalbi ala Ya ce kaman yanda farkawa wacce ake jinta ta kasu kashi biyu ya ce to farkawa ta zuciya ma matakai guda biyu ne mana zuciya ta farka daga rafkana da take ciki ta ce fanna'ul awwalu <coughs> min yaqbatil hissi mataki na farko shine anna sahibaha fudu yunasiru fil umuri al ينقض في الأمور الهسية ويتوغل فيها بكسبه وفطانته واحتياله وحسن تأتيه yake cewa ma'abocin wannan farkawa ta farko shine yana wato zartar da abubuwa a cikin hayyacinsa kuma ya kutsa da irin kwarewarsa da dabararsa da kyautatawarsa to sai fayatani bi tahsili kamalihi sai ya dinga kulawa da wato cika wannan jiki da kyautata shi fayalhabu awaliyal umuri wa safasifiha sai ya dinga la'akari da abubuwa na ɗaukaka da kuma na ƙasƙanci yana auna su ya ga wanne ne ya fi dacewa da shi fayu'assiru al'a'ala alal adana sai ya fifita wato alkhairi ne ya fi kyau sai ya gabatar da shi bi tafwiti adnahuma sai ya bar na kasar wayar takibu asabba sharraini khashyata husuli aqwahuma idan kuma abubuwa ne na cuta guda biyu ko na barna guda biyu sai ya duba wanda yafi fi karancin cutarwa gare shi sai ya aikata shi sai ya bar wanda yake mai babbar cutarwa gare shi yahu ajmalu min zahiri sai kaga zuciyarsa ta kuma jikinsa tsarkaka da kyautata wa sariratihi khairan min alaniyatihi eh, abin da ke koya a zuciyar shi shi yafi alkhairi fiye da abin da yake bayyanawa a fili fa yuzahimu ashabal ma'ali alaiha kama yatazahamu ahlud din dinari wad dirhami alaihima sai kaga yana wato asalin gwagwarmaya tare da wanda yace farkawa ce babba wanda ya sa'iddu lin nau'ainil min minhuma wanda za ta kintsa shi domin ya kai ga wata farkawar kuma farkawa guda biyu masu zuwa yace na farko ya tsabatun wata farkawa ce wata taba'asuhu hu iktibasil hayati da'ima albaqiya allati la khatara laha min hadhihi alhayati zaila alfaniya allati rayuwar lahira a duniya ake samunta kuma akwai gadar da ita ce ake ƙetara ta daga duniya zuwa lahira wacce ita ce mutuwa dole sai an bi ta wannan gadar sannan a je a cimma waccan rayuwar don haka yana gyara rayuwar shi ne a nan domin ya rayuwar shi ta can tun a nan duniya shi yasa lokacin da Allah zai tashi mutane muminai su ga aikinsu na alkhairi Allah ya sanya mu cikinsu su ga aikinsu na alkhairi yana haskaka musu duhu na kan siradi da za a wuce a wutar jahannama munafukai za su zo suna bin su a baya za su dinga cewa unzuruna ku jira mu naktabis min muna so mu dan dosanu wani abu daga hasken ku <clears throat> to amsar da za su gaya musu ita ce wannan ya kazar da mali yake gaya mana abinda za su gaya musu za su ce irji'u wara'akum faltani nura ku koma baya ku je ku nemo hasken ma'ana a duniya ake neman wannan hasken da aka same shi a lahira ba wai a nan kawai su sun tashi daga tabarburansu ba ne an tashe su suka hau shiraki suka ga hasken ya zo musu suddenly haka ba tare da wani abu ba suka ce sun yi aikin ne a baya wannan shine sakamakon aiki to mutum ya sami irin wannan farkawar ta cewa ya gina lahirarsa tun daga duniya ba kowa yake da wannan farkawar ba wani yana nan kawai duniya yake ganin cewa ita ce zai gina bai tunanin lahirarsa shi yasa Allah ya ce wa bitari fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah abinda Allah ya baka ka nemi gidan lahira da shi wa bitari fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah duk abinda Allah ya baka ka nemi lahira da shi to ma yake cewa fa in kulta idan mai tambaya ya tambaya ya ce mastin ne kaifa tuktabasul hayatu da'ima min alhayatil faniya wai za a yi a samu a dosani rayuwa ta dindindin daga rayuwa mai karewa ya za a yi rayuwar duniya ta haifar ma da rayuwa ta dindindin ya ce wa kaifa ya kunu haza ya ce fa inni la afhamu wani ya zo ya ce shi bai gane ba ya za a ce a nan duniya ne za ka dosani hasken da za ka gina lahira mala ya ce ai amsar da zan baka shi ne shi kanshi wannan tambayar da kake yi ya nuna cewa zuciyarka tana bacci bata farka ba a mutum da ya zo duniya ya aiki ba ta ina zai samu lahira ba inda zai samu lahira ya ce wa an taƙattish ilu sirajaka sirajin akar sai ya ba da misali kada ashfa alal intifa'i فيتكد الثاني ويبيغ غاية الإضاءة ويتسل ضوءه وينطفئ الأول يتي كان إيا زوا وتك تاكس متوا كوفتلك تاكس كاريوا سيكا دوسرا أكيد وانا باتر با ko in aka yi kuma sai ka ga nashin ya tashi kuma ya kama aiki ba ai shine yukhriju al-hayya min al daga al ake samun rayayi haka rayuwar nan ta duniya a cikinta ne mutum zai gina lahirar duk da cewa wannan rayuwa ce da ba mai dorewa ba rayuwa ce ba ta dindindin ba amma a cikinta ne kuma ake gina rayuwa wacce take mai dorewa ba ta dindindin to malam misali ne ya bamu yace wal muqtadisu li hayatihi da'ima al hayat mutumin da zai sano rayuwa ta dindindin daga rayuwa wacce take mai katsewa to ai kamar yana tashi ne daga wani gida zuwa wani gida yana tashi ne daga gidan duniya zuwa gidan lahira ah, shi yasa Allah ya gafarta ma al-Imam nawawi baitukan shi suna nan wanda ba za a mushe ana faɗan su ba wanda yake cewa wato akwai wasu bayi na Allah kuma annaha laysa li hayyin waqana da suka kalli duniya suka ga cewa ba wajen zaman mai rai bane duk mai rai ba zai zauna a duniya ba zai kare wata rana zai fita ya ce ja'aluha lujjatan sai suka sanya duniya ta zama musu kaman wato wani ɗan teku ne wata ƙorama ce da suka zo za su ƙetara ta amma da me za su ƙetara ta da kyawawan ayyuka wata faru salihal a'amali fiha suhuna sai suka sanya kyawawan ayyukan suka zama su ne kwale-kwalen da zai ƙetara da su wannan wannan ƙorama da aka kasa ƙetara ta kenan duniyar ita ce kamar ruwa ruwa ne wanda yake babba kuma kana so ka ƙetara zuwa wani ɓangaren an san ba yadda mutum zai iya ƙetara babban ruwa ba da wani abin da zai amfani da shi ba wajen ƙetarawa ne kafin ya cimma abin da yake so to ashe duniyar nan za ka yi aiki a cikinta ne don ka cimma lahira ko da a ce ita mai karewa ce ba za ka kalle ta a ganin cewa a gida ne mai karewa gara mutum ya motsa rayuwarsa shi ma ya kare bala ka yi rayuwar da za ka gina gaba a cikin duniya to wannan shine mutum ya farka ya fara farkawa ya fara matan shi tanadi to ma da yake cewa inna ma yantaqilu min darin munqati'atin ila darin baqiya yana tashi ne daga gida mai katsewa zuwa gida mai wanzuwa wa qad tawassafa al-maut bayna ad kuma mutuwa ce tsakanin gidajen nan guda biyu eh mutuwa ce tsakanin duniya da lahira ko akwai wata hanya da ba mutuwa ba mutum zai tafiya lahira ba mutuwa don haka yace mutuwa ita ce ta shiga tsakanin waɗannan rayuwar guda biyu fahuwa kamfaratun la ya aburu ila tilka dani illa alaiha wata gada ce da ba yanda za ka yi ka ƙetara zuwa wani gidan sai ka bi ta kanta da haka mutum ya dinga ganin cewa ana mutuwa shi mutuwar shi ba ta zo ba ko ba zai mutu ba wani ya yaudara kansa ne dole mutuwa ita ce za a ɗanɗana ta kofi ne ruwa ne da kowa sai ya ɗanɗana shi kullu nafsin da'iqatul maut kowa zai ɗanɗana mutuwa yace wa kama anna nura tilka dari muktabasun min nuri hadhihi dar fa kadhalika muktabasun muktabas muktabasatun min hayatiha yace kaman yanda hasken gidan lahira ana neman shi ne a duniya to rayuwar lahira ma ana neman ta ne a duniya a duniya ake raya lahira Fa'ala, قدر نور الإيمان في هذه الدار يكون نور العبد في gwargwadon imaninka hasken imaninka da ƙarfinka da biyayyarka ga Allah a duniya gwargwadon matsayin da za ka samu a lahira da haka kowa tashi ce za ta fice shi yasa idan Allah ya shigar da 'yan aljanna aljanna zai ce jaza'an bima kuntum ta'maluna ko haka na Allah ya ce tilkal jannatu lati nuritu min ibadina man kana taqiyan wannan su ne gidajen aljanna da muke gadar ma da bayanmu waɗanda suka kasance masu tsoron Allah wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'maluna wannan ita ce aljanna da aka gadar muku da ita bi sababi sakamakon abin da kuke aikatawa ashe tun a duniya kenan mutum zai gina lahirarsa kar mutum sai ya mutu ko kuma ya zo mutuwa ya ce ga sadaka kuma kaza tun kafin lokacin za Allah madaukakin sarki yake cewa kada ku zamanto kamar mutumin da sai ya ga mutuwa karara Faya yaqulu rabbi laula a akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin Allah ce wala yu'akhiru Allahu nafsan idza a ajaluha da haka ba a fafe gora ranar tafiya ko ba a fashe gora ranar tabiya haka mutum ba zai ce ranar da zai kai dabbar shi kasuwa ranar zai ba ta abinci bai ci wata ta ya siyo mata buhun kaikayi da dusar wake ce a ranar zai ba ta ranar zai kai kasuwa kuma ya samu abin da yake so ba zai samu haka ba saboda haka ana shiryawa ne tun kafin lokaci ya yi mala ya ce wa ala ƙadiri hayati fi hidar dar kuna hayatu hukunan gwargwadon irin rayuwarka a wannan duniyar gwargwadon irin rayuwar da za ka yi a can mutum ba zai mummunan rayuwa a duniya ce zai samu kyakkyawar rayuwa a can ba kuma duk wanda ya kyakkyawar rayuwa a duniya zai samu kyakkyawan sakamako a can wannan ayoyi da yawa da suke nuna sakamakon da bayan Allah za su samu da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana siffofin bayinsa na kwarai. wanda ya kira su ya rafa su gare shi cewa ibadur rahman ne yamshuna ala alal ardi hauna har zuwa karshe Allah yake ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama wannan sune za a musu sakanya da al-ghuraf al wani matsayi ne a cikin aljanna wasu irin dakuna ah, ne wasu matsugunai ne wanda ka iya kiransu vip a cikin aljanna yanda muke duniya muke hango taurari kanana a can sama haka 'yan aljanna aljanna suke hango ashabul gurab kamar yanzu mai ce ma masu gidaje a manyan birane a ce yanzu misali tunda a kasar nan muke a ce gidaje a guzaje ko a sokoro ya kake kallon wajen wani ma zai ga har ya bar duniya ba zai kai wannan wajen ba wani kuma yana ne yana hangen ya ne zai kai ya za a iya kai wannan wajen to haka yan aljanna za su dinga wannan fa ba wai misalin misaltawa daidai ne na dai hankali ne don ku gane me ake nufi dan misalin ya wuce haka yanda ake hango taurare a sama da nisan su to haka nan ake hango ashabul gurab yan aljanna za su dinga hango alguwa din nan su ce wai menene waɗancan za ce ai waɗancan su ne waɗannan ibadu rahman da Allah ya ce ula'ika yi ji zaunar gurfata bima sabaru saboda haƙurin da suka yi a rayuwar duniya haƙuri da suka yi na su bauta ma Allah su yi imani su ba Allah maɗaukakin sarki su bar saɓan Allah maɗaukakin sarki sun haƙurtar da kansu duk akan haka ko wata musiba da za ta same su a duniya su yi haƙuri ɗin ko wani yanayi da za su samu kansu a ciki na kunci na bakin ciki na damuwa ba su ɗaya tsammani da Allah ba su koma ga Allah ne duk wannan shine ulaiikal ladina ulaiika yajzauna al-ghurfata bima sabar haka nan mala'iku za su ce musu salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar haka mala'iku za su ga ya mu haka hakuri mutum zai a rayuwa yayi aiki ne hakuri zai yi biyayya ga Allah haƙuri zai yi ga duk abin da ya same shi ya haƙura akan haka don komai mai wucewa ne komai yayi farko zai yi ƙarshe saboda haka haƙuri ne da kuma aiki malam yace na'am eh abinda ake nufi hazan nuru wal hayat wannan hasken da kuma wannan rayuwar alladhi yuktabasu minhu dhalika nuru wal hayat wanda ake tsosano wato wancan hasken da waccan rayuwar daga cikinsa ya ce layan kafi kenan baya katsewa Banyobe, yudhi'u abdi fil barzakhi wannan ne abin farin ciki shi wannan hasken da kake ƙoƙarin ka gina makanka ka saman makanka a lahira yace da zaran ka same shi bai katsewa na farko shine abin da zai haskaka ma bawa Filbar Zafi. a barzahu me barzau kabari kafin a je lahira shine tsakanin duniya da lahira to shine zai haskaka ma bawa kabarinsa wa fi mawqifil haka nan aka tsaya tsayuwan alqiyama shi wannan hasken da yake kan gine zai ci gaba da banka shine abin nufin cewa baya yankewa na zo an ka an hau kan siradi siradin nan duhu ne amma wanda yake bawan Allah na kwarai mutumin kirki wanda ya biyayya ga Allah ya bauta ma Allah da gaskiya to duk gaban shi wanda yake bautan Allah da su in alwala ne in na sallah ne sune ne za su dinga hafshaka masa a ranar ba sa dishewa wannan hasken haka zai dinga bin sa. kaga ya bisa tun daga nan tun daga cikin ƙabarinsa har ya tsaya a mawqiful qiyama wa ala sirati yace an hau sirati ma haka ne shine Allah yake cewa yawma tabyaddu wujuhun ko wa taswaddu wujuh ranar da wasu fuskoki za su yi haske wasu kuma za su bakance Allah ya raba mu da wannan fa amma alladhina tawaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqu al'adhaba bima makuntun takfurun wanda fuskan suka yi baki din nan za a ce ku dandana azaba saboda kafircewa da kuka yi sai Allah ya ce wa ammal ladina biyabbatu wujuhuhum wanda fuskar suka haskaka fa fi rahmatillah kaga wannan hasken ne duk ake magana haka nan Allah madaukakin sarki ce wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira wasu fuskoki ne masu haske wanda za su dinga duba zuwa ga mahalicinsu to kaga wannan hasken dai da malam ya faɗa da ka nemo shi baya katsewa in dai har ka same shi to zai yi tabinka ne zai yi tabinka ne tun daga kabari a haskaka kabari an mutum ya tashi kiyama a haskaka masa in ya hau kan siradi a haskaka masa ya ce fala yu fariquhu ila dari hayawan ba zai taɓa rabuwa da shi ba har ya je gidan rayuwa ita ce aljanna shi Allah yake cewa wa innal akhirata wa innad daral akhirata lahiyal hayawan rayuwar lahira ita ce rayuwa inda mutane sun sani ya ce ya fa'u nuru sham haske rana yana dishewa ko idan aka yi hadari ko aka yi hazo ana gani haske rana ya ce haske rana na dishewa duk da ƙarfinsa wa haza nuru da ya amma wannan hasken baya taɓa ƙasewa Allah ya ba mu wannan hasken shine Allah yake cewa Allah yana sanya hasken ga wanda ya so daga cikin bayinsa wa man lam ji Allahu lahu nuran fama lahu min nur Allah ya yahdi Allahu li nurihi man yasha Allah yana shiryar da wanda ya so zuwa ga wannan hasken nasa ba wai hasken kawai mai bayyana ake magana ba ana mutum haske na imani haske na shiriya haske na biyayya na komawa ga Allah na yarda da Allah wannan ba siya ake da kuɗi ba wannan shari'a ce ta Allah shine yahdillahu linurihi man sha Allah ya haskaka mu da Ya yace la yafa ya taɓa katewa wa tabtulul hayatul mahsusa rayuwa kuma wacce ake dandana ta ake jinta za ta kare wa hadhihi hayatu la la waccan kuma rayuwar ba ta taɓa ƙarewa duk jin daɗin mutum duk kuɗinsa duk rayuwarsa shi rayuwar ta ƙare amma ya samu wacce rayuwar ta lahira ba ta taɓa ƙarewa khalidi na fi hama samawa samawatu wal a ce shiga aljanna suna masu dawwama a ciki har abada yace hadha ahaduna wa ay yaqzatil qalb kaga wannan nau'i ne daga cikin nau'i na farkawar zuciya wanda zuciya shi ta farka abin da yake hange kenan bai hangen me zai gina a duniya me zai nema a duniya eh, yana neman abin da zai nema a duniya ne don kare wasu abubuwa amma ba shi ne babban manufarsa ba babban manufarsa shi ne duk abin da zai nema don ya gyara sassan ne kar mutum ya ɓata lokacin shi yana neman duniya don ya gina ta sai eh, ka nemi duniya don ka gina lahirarka shine wa bitagi fi ma ataka Allahu daral akhirah ta Allah yake walal akhiratu khairun laka min al-ula to ne zaka bata lokaci akan al-ula din ba da abun bata lokaci akan ta amma wasu zaka ga har yanzu suna cikin barci ba su farka ba kullum a tara ne a tara a tara a tara to an tara ne za ka tafi da shi ne ba abin da za ka tara ka tafi da shi duk abin da mutum ya tara a nan zai bai shi haka mutum zai tara ya tara ya tara zai bai shi a nan mutane nawa suka tafi suka bar arziki wasu ma ba su san iyaka dukiyar tasu ba amma sun tafi da ita abin da ya bi su kawai da shine ne aikan aikin su kawai da abin da suka yi na kyautata shi ne zai bi kuma shi ne ribar rayuwar zaman duniya ribar rayuwar zaman duniya shi ne ka gina lahirarka to ce wannan nau'i na farko kenan na zuciyar ta farka ta gane cewa daga nan ake shirin can inda za a je a zauna annau asani yace nau'i na biyu kashi na biyu na farkawar zuciya mun ji kashi na farko yace yaqbatun taba'atu ala hayatin la tudriku hal ibara wala yanaluha tawahhum wala yutabiqu fiha al ni li ma'anahu albatta yace wata irin farkawa ce wacce take wato dasa ma mutum tunani na rayuwa da ba wani kalma da zai iya bayyana wacce irin rayuwa ce wannan kuma tunani ba zai iya kawo wannan rayuwar ba kuma ba wani lafazin da zai bayyana ma'anarta ita ce rayuwa ta lahira yace wallazi yusharu bihi ilaiha hayatul muhibbi ma'a habibi rayuwar mai kauna da wanda yake kauna ma'ana kaunarka eh, da mahalicinka da haka duk ba yanzu ana farkawa ta biyu shine ya za ka kasance tare da Allah a lokacin da ka sadu da shi Allah ya sada mu da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an rawaito da gare shi hadisin da na Aisha radiyallahu anha tana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu duk wanda yayi kwadayi yayi kaunar ya sadu da Allah Allah yana kaunar ya sadu da shi wanda kuma ya kyamaci saduwa da Allah Allah ma bai san saduwa da dan aisha ta ce kai fa ya rasulullah ta yaya mutum haka yace eh wanda yayi kaunar saduwa da Allah zai dinga aiki dan neman yarda Allah zai dinga burin ya sadu da Allah ya ga sakamakon da Allah ya masa da tanadin da Allah ya masa Allah yake faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan abin da yake kenan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada wannan kuma zaka ga baya so baya son yayi wannan baya son mutuwa yana kyamarta saboda ne bai so ya sadu da Allah baya so ya sadu da Allah shine Allah yake cewa innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wannan sune suke buri suke kwadayin su sadu da Allah maɗaukacin sarki su samu rahamar Allah alladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah sun ba da gaskiya da Allah sun yi imani sun yi aiki da duk abin da imani ya kunsa sannan wa jahadu suka yi jihadi sai Allah ya ce ulaika yarjuna rahmatallah kaga sun shiga kenan man kana yarju liqa Allah fa inna ajala Allah la'at wa huwa samiul alim haka Allah ya sanya mu cikin waɗannan bayi don haka rayuwa ce ta mai kauna da abin kaunarsa alladhi la qiwama li qalbihi wa ruhihi wa hayatihi illa bihi wanda ya san cewa wannan abin kaunar nasa zuciyarsa ba za ta taba tsayuwa ba ransa ba zai tsayu ba rayuwarsa ba za ta tsayu ba in ba da shi ba in ba da Allah ba dai rayuwar mu babu ita ai wala gina lahu anhu kuma ya san cewa bai taba wadatuwa daga Allah ba ma'ana bai wadata da Allah bai bai bai bai kauna da Allah kullun yana bukatuwa ga Allah dai ko da kyaftawar ido baya so ya rabu da Allah wala quwwata li ainihi wala tuma'ninata li qalbihi wala sukuna li ruhihi illa bihi kuma babu wani karfi ga idanuwansa babu nutsuwa a zuciyarsa babu samun kwanciyar hankali a ransa in ba ga Allah madaukakin sarki ba fa huwa ahwaju ilayhi min sam'ihi wa basarihi wa quwwati ma'ana ya samu Allah madaukakin sarki shi ya fiye masa fiye da jinsa da ganinsa da ma wato karfinsa bal wa min hayati kai har da rayuwarsa ma'ana komai ya bada shi ga Allah in dai zai samu Allah ko da zai rasa komai bai da damuwa yace fa inna hayatahu bidunihi azabun rayuwar shi ba da Allah ba azaba ce a duk mutumin da zai rayuwa ba Allah a cikin rayuwar wannan yana cikin azaba ne yana cikin azaba ne domin zaka gan shi kullun cikin sabo da damuwa da kunci da rashin nutsuwa da tashin hankali duk rayuwar da ba Allah a ciki babu nutsuwa a cikin ta ko akwai nutsuwa a cikin ta rayuwar da ba Allah a cikin ta ba an ce ba Allah ai ba magana yasa Allah yake cewa inhum illa kal an'am kai ka ce dabbobi ne balhum abal har ma sun fi dabbobin ma bata ulaika kal an'ami balhum abal lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ga zukatan amma ba sa fahimta ga idanuwa amma ba sa gani ga kunnuwa amma ba sa iya ji to haka Allah ya ce ula'ika kal an'ami bal hum abal ula'ika humul ghafilun to shine su rabu daga wannan gafalar su koma ya kaza su farka ana buƙatar su farka su gane cewa rayuwa da Allah ita ce rayuwa to haka nan ma ne yake cewa fa inna hayatahu bidunihi azabun wa alam wa humum rayuwa ba da Allah ba azaba ce kuma radadi ce kuma kunci ne kuma bakin ciki ne fa hayatuhu mawqufatun ala qurbihi rayuwarsa tana rataye ne da wato kusanci da Allah wa musahabatihi da kusantarsa wa azabu hijabihi anhu a'zamu min al'azabi al-akhir cewa azabarsa in Allah ya sa mishi shamaki Allah ya katse alaka da shi ta fi muni fiye da duk wata azaba a ce Allah ya ce ba shi ba mutum a wannan ya riga ya shiga cikin damuwa Allah ya tsare shi yasa kafirai in sun sadu da Allah Allah madaukakin sarki zai buga musu wannan shamakin kalla innahum arwabihim yawma idin lamahjumun za sa musu hijabi inna Allah ta'ala la yanzuru ila ahadi rijalin talaka Allah baya kallon mutane mutane uku la kalli Allah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim kaga an sa su wannan shamakin kenan to ina rayuwa take mutum a gama bata lokacin shi a duniya yake can kuma bai da rabo lahum fid dunya khizyun wa lahum fil azabun azim kaskanci a duniya da ƙunci da damuwa a lahira kuma azaba mai girma Allah ya tsare mu yace wali hadha wannan ne dalilin da Allah ya maɗaukakin sarki jama Allah subhanahu li awliyaihi bainan na'imain Allah ya tattara ma bayinsa muminai ni'imomi guda biyu wani irin ni'imomi kenan mala yace Allah ya ce lil ladina ahsanu husna wa ziyada ne alhusna ne aljanna ita ce alhusna malamai suka ce ma alhusna aljanna duk inda ta zuwa qur'ani alhusna aljanna Allah madaukakin sarki ce fa amma man a'afa wattaqa wa saddaqa bil husna fa samyasiruhu lil lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fa samyasiruhu lil usra haka alhusna aljanna gane ko ku rage wannan wannan nisa alhusna Allah maɗaukakin sarki ya haɗa musu ni'ima guda biyu ni'ima ta shiga aljanna wa ziyada ne ziyada in ka fassara ziyada ƙari ko ne ƙarin shi ne ganin Allah to kaga kenan duk wanda ba zai ga Allah ba ya shiga damuwa baka ni'ima guda biyu ga ni'imar shiga aljanna da kuma ni'ima ta wato ganin Allah madaukakin sarki ko kusantar sa ke za Allah ya ce innal muttaqina fi innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidiqin inda inda malikin muqtadir ba kuwa bane ba zai kai wannan gabar wasu na aljanna ne kawai yanzu wani mun ka tara mutum kaman ɗari kowa zai ce ma yana abuja amma abuja abuja abuja abuja ce ai wannan ka je ka same shi a yanya <laughs> kuma ba zai cira yana abuja wani ka je zai ka same shi a karu wani a masaka amma duk kowa zai ce ma nene yana abuja idan a shiga aljanna amma ba kowa bane ke can kololuwar rai sai almuttaqin wannan misali ne na kusantarwa kenan za a shiga aljanna amma ba kowa zai kai wannan gabar ba sai almuttaqin wanda su ne cikakkun bayan Allah al-abrar alal ara'i suna kan ƙaragai na isa suna kusa da Allah maɗaukakin sarki wannan ba ma ce muna cikinsu ba sai dai ne burin Allah ya kai mu matsayi don matsayi ne na in ka tsaya ka kalle shi sai ka ga baka cikin lissafi a to matsayi ne na annabawa ko inan nabiyina was na wasu shuhada'i was salihin to mu a cikin wannan muke in da an yi maganar siddiƙin ba ma wannan lissafin siddiƙin irin siddiƙiya ta abubakar yallahu an irin suna na maryam ka san ba ka cikin wannan siddiƙin ɗin dai siddiƙin na abubakar da zai ba da komai shi don allah ko da ba komai a jikin shi ya yi zai ba annabin allah ta abin da yake da shi akwai wannan siddiƙin ɗin yanzu ka tattara komai ka ce ka ba manzo Allah ya ce me ka bar ma iyalansa iyalanka ya ce tarattu lahumullaha wa rasulahu na bar musu Allah da annabi ka biya amma wanda zai kai wannan matsayin wa shuhada da shuhada shuhada wanda suka yi shahada a wajen yaki yakin ma ba a su ko da za a yi kiran jihadi yanzu sai ka ji dalilai da uzurarta suna ai yanzu ba jihadi ai an ce jihadi an hana ai za ka yi ta jin uzuri daban-daban to allahumma illa sauran shahadar da allah ya sa za a samu wannan shiga cikinta wanda gini ya ruzo masa ko gobara ta ci shi ko wannan kuma gaga wani abu ne daban amma duk da haka bai kai matsayin waccan shuhada din ba yanzu wani da za a bashi zaɓi a ce ga mutuwa ya zaɓi ɗaya a ciki a cikin wannan da aka faɗa ka nutse a ruwa ambaliya ko wuta ta ci mutum ko gini ya ruso masa mafi sauƙi-sauƙi shi ne ce to ya rasu da ciwon ciki mai tsanani shi ne almabutun ko wanda zai mutu a cikin kwalara wannan ma wani zai ce kai baya son wannan ya dai rashin lafiya dai an zazzabi ne nauyi ko wani abu da ya tafi ce amma wuta ta kone shi to kaga wannan ma shuhada mai shiga cikin su sai wanda Allah ya zaba sai ce wasalihina wasalihina assala kuma wannan kalma ce wacce take budaddiya mai fadi kowa zai iya ce ma shi huwa salihun huwa min as-salihin amma da gaske huwa min as-salihin nan eh salah din ana neman shi ta hanyoyi na yana iya neman sala ta hanyoyi masu yawa daga ciki shine mutum ya zauna da bayi na kwarai ya kusanci bayin Allah na kwarai da wanda ya kusanci bayin Allah na kwarai bai taɗewa yana tare da su haka nan yawan roƙon Allah maɗaukacin sarki Allahumma ja'alni من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين in dai annabin Allah annabi Yusuf zai ce wa alhiqni bis salihin annabin Allah ya ce Allah ka sadar da ni da as-salihin kaga kai ba ba kai ake magana da yanzu annabin Allah ya ce salihin Allah yana roƙon Allah ya sada shi a salihin to kaga as-salihin kakka dauke shi wai daraja ce dan an ambace shi ta hudin nan ka dinga ganin ta karfe ce daraja ce da kila baka sanya matsayin ta yake ba saboda haka waɗannan kaga Allah ya tattara musu ni'ima guda biyu sai ya ce fal husna aljanna wa ziyadatu ru'yatu wajhihi alkarim fi jannati adn shine kallon Allah madaukakin sarki kallon fuskar sa tsarkakakkiya a cikin aljanna wa jama'a li a'da'ihi bainal azabaini fi qawlihi bayinsa kuma kafirai Allah ya tsare sai ya tattara musu azaba biyu kishiya waɗancan na farko kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun ba za su ga Allah ba ba su da ziyada kenan thumma innahum la salul jahim ba za su shiga aljanna ba wuta za su shiga kaga abu da kishiyarta yana ake kira muqabala haka sai mutum ya auna ya ga wanne ne ya fi masa ya shiga aljanna tare da ganin Allah maɗaukakin sarki ko kuma ya shiga wuta tare da a kange masa Allah maɗaukakin sarki sai ya zafi ɗaya a ciki wal maksudu ya ce abin da ake nufi anan annal gaflata ita rafkana muke shiga cikin rafkanuwa da ruɗewa da mantuwa ya mamanta da kansa hiya naumul kalbi, an tsala bi hadhihi al hayat shine zuciya ta yi bacci ta manta da neman wacce rayuwa kuma zai zukata da yawa sun yi bacci yau duk neman da ake yi na rayuwar duniya nan ne in ka kasa masu nema za ka samu masu neman duniya nan sun ninka masu neman lahira ninkin ba ninki da za ka fito da safe ka ga mutane da yawa sun fito an kama hanya wasu a motoci wasu a mashina kamar misali yanzu ka ga in ka je shiga manyan birane ko za ka shiga abuja ko lagos ran litinin ka ga yadda hanya take cika ne za su je nema eh duniya ne ko lahira ne a cikin wannan kafin ka cire masu zuwa jana'iza ko masu zuwa dubiyan mara lafiya ko ba su da yawa yawanci masu tafiya haka samu kasuwa ce ka je tasha ka ga duk masu tafiya tasha ce za a tafi lagos ka leka cikin mota ka ce masu zuwa lagos din nan suwaye masu zuwa sadar da zumunci za ga 'yan kasuwa sai sun kai ɗari su ɗaga hannu ka ba samu wani ko za a shiga mota zuwa onitsha ko za a shiga zuwa ina ne to kaga yawanci ana neman duniya ne ba lahira ba to mala wannan zukatan sun yi bacci wa hiya hijabun alaihi shamaki ne fa in kushi fa kushifa hijabu bi bizikri idan aka yaye wannan shamakin ta hanyar ambatan Allah to mutum ya gode ma Allah wa illa in ko ba haka ba ta kasafa zai dinga taruwa ne yana yana yana yana yana yana dankarewa hatta ya fira hijaba batalati sai ya zama shamaki ne na na na batala na barna wa na idin da wasa wa ishtigalin bima la yufidu da kuma shagaltuwa da abin da ba a yi da amfani fa in badara ila kashfihi in mutum yayi yunkurin ya yaye shi Allah ya bashi iko sai ga ya yaye in ko ba haka ba yace ta kasafa sai ya dada karuwa hatta ya tsira hijaba ma'asin sai ya zama shamaki ne na saban Allah wa zunubin da zunubai sigar ƙanana wanda tub'iduhu anillah za su dinga nisantar da shi daga Allah fa in badara ila kashfihi in yayi kokarin yaye wannan shamakin to ya gode ma Allah wa illa in ko ba haka ba ta kasafa sai sake dankarewa hatta yasiba hatta yasira hijaba kaba'ir daga laifi kana ganin kanana har mutum ya dinga ganin karamin nan fa ba laifi bane ya shiga babban laifi sai mutum zai ce a ah, shan ta ba ai makaruhi ne hadi dauke ta kabira ba a'a ya je ya abu kaza yana gani wannan ba komai bane yana ganin babban laifi sai in kai kisan kai amma yan kanana kanana ne to ai waɗannan kanana ne to kaga zuciyar ta fara toshewa baya ganin ma wannan laifi ne wanda tujibu maktar rabbi za ta gadar mata da fushin Allah lahu gare shi eh, wa shi ma fushi ne na Allah wa la'anatihi da la'anar Allah fa in badara in yayi yunkuri ya yaya wannan hijabin ya daina saban zai iya tare da dacewar Allah wa illa an ko bai iya ba ta kasa ba sai sake dankarewa hatta fara hijaba bid'in amaliya sai kuma dan bid'a ya fara bid'a ta aiki wanda yu'addibu al fiha nafsahu zai dinga azabtar da kansa wala tujibi alaihi shay'an ba abinda zaka iya magance masa kuma a wannan lokacin fa in ra yace idan yayi yunkuri ila kashfi ya yaye shi to wa illa in ko ba haka ba ta kasafa daga bid'a kuma sai ya tashi hatta sara hijaba bid'in qawliya daga bid'a ta aiki sai ya goma bid'a ta magana i'tiqadiyya wanda zai kudurce a zuciyarsa wanda ta tazammanu al-kadhiba ala Allah ta kunshi ya dinga ma Allah ƙarya yanzu masu ma Allah ƙarya suna nan da yawa ta ƙarya suke ma Allah madaukakin sarki ƙarya والتكذيب بالحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما ده قريته abin da manzon sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to Allah ya tsare mu sai mu dakata anan shamakan suna da yawa da zasu iya toshe zuciya ta iya ganin wannan abin haka sai mu sai roƙi Allah madaukakin sarki ya yaye masa wannan shamaki na roƙi Allah madaukakin sarki abinda muka faɗa daidai ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma muna roƙi Allah madaukakin sarki ya ya yafe mana na roƙo Allah maɗaukakin sarki ya tsare mana imanin mu abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka kuskure Allah ya ce mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk